وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله لا ينكر عاقل أننا في زمن قل فيه العلم وفشى فيه الجهل وغابت فيه السنة وانتشر فيه البدعة ومن جملة البدع والمحدثات التي أحدثها الناس في دين الله بدعة احتفال الناس بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والناس في ذلك على درجات وصور وهو بجميع أنواعه واختلاف أشكاله واختلاف مقاصد فاعليه لا شك ولا ريب أنه بدعة محرمة محدثة أحدثها الشيعة الفاطميون بعد القرون الثلاثة المفضلة لإفساد دين المسلمين بداية ظهور بدعة المولد أيها الإخوة تلك البدعة المنكرة أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع الهجري وهم أبيديون ولا صلة لهم بفاطمة رضي الله عنها أحدثوا ستة موالد المولد النبوي ومولد علي رضي الله عنه ومولد فاطمة رضي الله عنها ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما ومولد الخليفة الحاضر ثم أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش ثم ثم أعيدت على يد الآمر بأحكام الله الفاطمي سنة أربع وعشرين وخمسمائة بعدما كاد الناس أن ينصوها ثم جددها الملك المظفر أبو سعيد الكوكبري في القرن السابع واستمر العمل به إلى يومنا هذا عباد الله يجدر بنا أن نذكر هنا تعريف البدعة ليتبين لنا أن هذا الاحتفال إنما هو من قبيل البدعة ولا علاقة له بشر البدعة لغة ما أحدث ما أحدث على غير مثال سابق وشرعا هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة فهي في مقابل السنة وضد السنة ولا شك أن الاحتفال بالمولد مهدف في الدين على غير مثال سابق فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده بتلك الصورة بل كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع وليس يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول فهو لم يخصص يوما في السنة للصيام والتعبد كما يفعله بعض الناس الآن كذلك لم يؤثر بلاني لم يؤثر عن صحابته رضي الله عنهم أنهم احتفلوا بميلاده وعلى نهجهم هذا صار سلفنا الصالح خيرة القرون والأزمان يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا تنبيه أيها الأحبة في الله لم يثبت في أي وجه من الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين يوم يعني اثنى عشر من ربيع الأول بل وقع في هذا اختلاف كثير بين العلماء ولكن الثابت قطعا إنه مات يوم اثنى عشر من ربيع الأول فلا ندري أنفره بميلاده أم نهضن لموته خطورة البدعة أيها الإخوة أولا عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يعش منكم ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي يعني المهديين قضوا عليها بالنواجذ وإياكم من محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح ثانيا وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا أخرجه الدارمي بإسناد صحيح وهذا هو فهم سلف الأمة لخطرة البدعة فقد قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله من ابتدأ في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من استحسن فقد شرع الاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع ومردود من عدة وجوه أولا أنه لم يكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه وما كان كذلك فهو من البدع الممنوعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أحمد والترمذي مناقشة بعض شبه يعني شبه مقيمي المولد أيها الأحبة في الله أولا الاحتجاج بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يقولون يعني يستشهدون بقول عمر حين قال نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه ولكن نقول هذا في صلاة التراويح وهي سنة ولكن عمر لما أقامها جماعة وقد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم إقامتها على إمام واحد خشية أن تفرض قال ذلك من باب البدعة اللغوية وهو ما لم يكن على غرار سابق فلم, فلم تكن في أهد أبي بكر رضي الله عنه أو أن عمر رضي الله عنه لما أسرج المسجد واجتمع الناس رأى أن أمله هذا جديد أيها الإخوة وهو الإسراج يعني إسراج المساجد وجمعهم على إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه وأيضا عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين يستدل يستدل بقولهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وأمر يعني داخل هؤلاء الخلفاء أيها الإخوة وعمر من الخلفاء الراشدين المهديين وأما من أحدث بدعة المولد فهم الشيعة العبيديون الرافضة يعني الرافضة الذين يصبون يصبون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم فشتان شتان ما بين هذا الدليل وذاك ثانيا دعواهم أن في ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول والجواب عن ذلك أن نقول إنما تأذيمه صلى الله عليه وآله وسلم يكون بداءته وامتثال أمره واجتناب نهيه ومحبته صلى الله عليه وسلم وليس تعظيمه بالبدع والخرافات والمآسي والاحتفال بذكر المولد يعني بذكر المولد من هذا القبيل المذموم لأنه مأسية وأشد الناس تأذيما للنبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم كما قال أروة بن مسعود رضي الله عنه لقريش أي قوم والله لقد ولقد وفدت يعني على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملك يعني ملكا ملكا أو ملكا يعني إن, رأيت ملكا قد يؤذمه أصحابه ما يؤذم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم رواه البخاري يعني راجع الفتح الباري تجد شرحا جيدا تحت هذا القول وما هذا التأذيم فإنهم رضي الله عنهم لم يجعلوا يوم مولده عيدا واحتفالا ولو كان ذلك مشروعا ما تركوا ثالثا من شبهاتهم يقولون إن الاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم ينبئ عن محبته وهو مظهر من مظاهرها وإظهار يعني وإظهار محبته مشروع والجواب أن يعني نقول لا شك أن محبته صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين ولكن ليس معنى ذلك أن تبتعد في ذلك شيئا لم يشرعه لنا صلى الله عليه وسلم بل محبته تقتضي طاعته واتباعه وإحياء سنته والأرض عليها بالنواجذ ومجانبة ما خالفها من الأقوال والأفعال أخيرا أيها الإخوة نذكر هنا بعض العلماء الذين أنكروا تلك البدعة على سبيل المثال للحصر يعني منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراع يعني في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم والإمام الشاطبي في كتاب الاتصام وابن الحاد في كتابه المدخل والشيخ تاج الدين علي بن عمر اللخمي ألف في إنكاره كتابا مستقلا والشيخ محمد بشير آه، الصحصواني الهندي كذلك في كتابه صيانة الإنسان تكلم عن المولد والسيد محمد رشيد رضا ألف فيه رسالة مستقلة تتحدث عن الاحتفال بالمولد النبوي وبرئته والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ألف فيه رسالة مستقلة كذلك وغير هؤلاء ممن لا, ممن لا يزالون يكتبون في إنكار هذه البدعة كل سنة في صفحات الجرائد والمجلات وفي الخطب وفي المنابر في الوقت الذي تقام فيه هذه البدعة وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ubangijin halittu muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa <clears throat> muna neman tsari da Allah daga sharrin mu, da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shaidar ba wanda ya isa ya batar da shi wanda ya bata ba mai shirar da shi in ba Allah ba ina shaidawa lallai annabi lallai ba abin bauta bisa jin sanda sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa har wa yau ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu suka bi tafarkin su zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu cikin su bayan haka ya yan uwana musulmi mu sani babu wanda yake musu a yau lallai akwai duk mai hankali ya san wannan zamanin ƙarancin ilimi na addinin musulunci ya yawaita jahilci ya yatsu birni da ƙauye sai kaga mutanen da kake tsammani sun san shari'a sun san sunna sai ka ga abin ba haka ba ne da wata ƙura ta zo wanda in ba jahili ba ba wanda zai bi ta sai ka ga an tafi ko kuma wasu sun ilimin sun kasa fahimtar ilimin son zuciya ya baibaye zuciyar nan tasu ba abin da suke aikatawa sai abin da ya saba ma sunna sannan sai sai ya da bid'a da abin da ya haɗu da sunan cewa wai masu yin shi suna da yawa daga cikin waɗannan abubuwa da suka yaɗu na bid'a a wannan zamanin namu shine bid'a nan ta maulidi wanda aka kirkire ta ba addini bace, ba musulunci bace, ce bid'a ta wai tunawa da ranar haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam bikin tunawa da maulidi na manzo sallallahu alaihi wasallam mutane akan wannan al'amari sun zama iri daban-daban mataki daban-daban akwai wanda za ka ga abin da suke abinci ake a ci wasu kuma wasu salloli ake kirkira a yi wasu wasu zikirai suke yi na daban wasu kuma a'a taro ake a ce za a karanta tarihin manzo wasu kuma taruwa za a yi maza da mata a cakuɗa a yi ta abin da bai dace ba har a haɗa da kiɗa da ganga ta fiyano da irin ganguna ɗin nan da wanda da a coci muka san su duka wai da sunan maulidi ake yi a wurin waɗannan tarurruka da 'yan mata ana cakuɗa da sunan wasu su ce za a karanta ƙur'ani diddai irin abin daban-daban ga sunan to yadda mutanen nan suka zama daban-daban da iri tsari daban-daban da manufa daban-daban akan dai shi maujidi ba shakka bid'a ce muharrama kuma farariya wanda suka kirkire ta suka fare ta su ne 'yan shi'a na fatimiyun wasu da aka yi wato ainihin wato bayan ƙarni na uku lafiyayyun ƙarni sun wuce sun shuɗe na wannan al'umma ta manzo karninsa na farko da na bayansa da na bayansa sannan suka zo don su rusa addini su fata shi suka kutsa suka shiga cikin addini su suka fara kirkirar maulidi da can ba a san shi ba ba a san ma sunan shi ba babu domin duk bayanin manzo da ake kullun daga radda aka aiko shi ne sai tarihin rayuwarsa tun daga haihuwarsa har zuwa manzancinsa rayuwa ce tsabtatacciya mai tsarki amma a ce wannan za a ɗau ranar ranar biki shi dai bai yi ba su masu habai ba su yi ba su waye suka fito da wannan abu ƙarara suka ƙirƙire shi su waɗannan da ake kiran suke jingina kansu da wai su jinin fatima ne bisa ƙarya su suka ƙirƙiri wannan wato bid'o'i ko manya-manyan maulidai guda shida suka fara ƙirƙira suna ce akwai maulidin tunawa da haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da na tunawa da Ali ibn Abi dalibin radiyallahu an da tunawa da ita Fatima kanta sannan da tunawa da Hassan da Hussein sannan da tunawa da khalifan zamanin da su suka fara kirkiran abin wannan wato suna cikin yin wannan al'amari aka zo aka sami wani sarki a Masar ana ce mai al-Afdalu ibn Amirul Jiwi sai ya zo ya rushe wannan bid'a ya zama ya hana ta ana nan sai kuma wani dai cikin su ya sake kama mulkin masar ana kiran shi al'amiru bi ahkamillahi al-fatimi sai ya sake dawo da wannan bida'a. a ainihin lokacin shekarar hijira tana ɗari biyar da ashirin da hudu ya sake raya ta bayan da an mamanta da abin tunda dama abu ne kirkirarre ana nan tafiya na tafiya sai aka jawo sufaye su kuma aka tallata masu su kuma maimakon su gane ba daidai ba ne su ma sai suka tafa bisa jagorancin wani sarki da aka yi a masar ana kiran shi al-malikul muzaffar abu sa'idin kaukabari wannan bawan allah sarki ne shi ba malami ba ne shi ne a karni na bakwai ya sake raya abin ya ce ya kamata mai koyi da kiristoci yadda suke bikin tunawa da haihuwar isa alaihi salam duk shekara da kuma tunawa da radda aka soke shi to mu ma ya kamata mu rika biki na tunawa da haihuwar manzo yasa aka yi dima-diman littattafai aka cusa maganganu na ƙarya wai na bayanin falalan maulidi yasa aka yada aka buga to wannan shine fa abin ya yaɗi ya fantsama ya tafi har ya shigo mu ma nan gashi nan ya saɗaɗo mana to wannan matsala 'yan uwa ya kamata mu fahimta da kyau mecece ma bid'a bid'a dai a harshen larabci duk abin da aka fare shi bai da asai ba to bai da na farko ita shine daga bada'a ne ikhtara'a a fara abu kamar da Allah ya kirkiri sama ba tare da ya ga misalin taurin wurin kowa ba ya kirkiri ƙasa ya halicce mu to wani shi ma yazo ya kirkiri wani abu wanda ba a san shi ba shi ne ita ce bid'a a lugha kenan amma a bangaren kuwa malamai na addini a harshen shari'a abinda ake nufi da bid'a duk wata hanya ƙirƙirarriya a cikin addini wacce take kama da shari'a ta musulunci amma kuma tana faɗa nema da musuluncin ita kishiyar sunna ce wato ba addinin ba ne amma an ka kalli abin ya kama da addini yana kama da shi amma ba shi ba ne a ƙirƙire shi a saƙala cikin musulunci wani shi ake kira bid'a waccan ta ba ita ake magana ba duk abin da ka fara yau ka kirkiro fanka ka ƙirƙiro jirgin sama ka ƙirƙiro kyamara wannan wasu abubuwa ne ba su ake magana ba dan ka ce addini bane a cikin addini abinda annabi bai ba sahabbansa ba su ba ka kirkiro ka ce ayi za a sami lada wannan shi ake kira bida'a. to babu shakka maulidi ya shiga cikin wannan bida'a domin dukkan yadda ka ɗauki surorinsa ya wani abu ne sabon abu cikin addinin musulunci domin shi manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki ka ce an haife shi tabbas ranar litinin to abin da yake ranar litinin azumi kuma ba sai shekara ce kewayo ba a cikin wannan wata na rabiul awwal ba nan ba duk sati yake wannan azumi ranar litinin saboda haka idan da da wani abu da sunan maulidi tunawa da rana haihuwar manzo kai ma azumi za ka riƙa yi uwa duk ranar litinin amma ka ware sai ranar sha biyu ga watan rabiul awwal ka ce ran nan za ka yi bikin tunawa da manzo kai wasu abubuwan da shi annabi bai ba sahabbai ba su yi ba wannan kuma su dinnan sahabban nan sun fi mu kusa da manzo sun fi mu san shi duk rashin adalcin ka da rashin wato ka a ce waye fi imani tsakaninka da abubakar waye fi san manzo tsakaninka da kai da abubakar Wa ya fi tsakaninka da waɗannan manya-manyan magabata na san din rashin adalcinka za ka ce sun fi ka imani kuma sun fi ka san manzo to ya aka yi wannan aiki su abin ya riga ba su yi shi ba shi yasa imamu malik yake cewa kai duk abin da bai kasance addini ba yau irin a wancan lokaci na manzo da sahabbansa yace la yakunu yawmu dina a zamanin imamu malik imam malik tabi'u tabi'i ne shi ya faɗi wannan yana cikin karni na biyu ba za ka ce yana can cikin karni na uku na waye ba yana cikin farko farko amma ita duk abin da bai faru a addini a wancan zamani ba a zamaninsa ba zai zama addini ba to ina a yau zamaninmu tsakaninmu da hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa talatin da tara to sai yau ne zai zama addini ya kamata mu faɗakar yan uwa rikici ma akan cewa shi wannan wata na rabiul awwal ko kuma ranar sha biyu ga watan rabiul awwal aka haifi manzo magana ce da aka sami saɓani mai yawa wurin malaman tarihi abin da yake yankakke tabbatacce ainihin annabi ya wafati ranar sha biyu ga watan rabiul awwal to idan wannan ranar sha biyu kai kuma kana cewa nan ranar ce kuma akwai ma saɓani to farin cikin wafatin nashi za ka yi ko ko ainihin farin cikin haihuwarsa kaga bai kamata akan wannan yau yan uwa wanda suke muke zaune da su muke bauta ma Allah su zo su shiga abin da shi'a su ne shi yasa duk shekara shi'a suna farin ciki da wannan wata saboda wata ne da suke zabarin wanda suke zabari su koma shi'a suke zabarin matasa da sufaye saboda da sunan maulidi za a je a haɗu daga nan za a yaye biyo su matasa mazan su da mata sai su tafi kuma sansani na shi'a amma su ba su gane ba Ya'yan uwa akwai haɗari na ita bida'a wanda hadisai da yawa sun mana bayani mun ji su hadisin irbab hadisi ne dama annabi ya ba da labari duk wanda ya rayu rayuwa mai tsawo yana gaya masa sahabai. zai gafa saɓani mai yawa amma in ya gani me ya ce kaga annabi ya tabbata za a sami wannan saɓani yanzu a she kai ba faɗanka da wa'azinka kullum kai ta cewa he ka kau da kowa sai ahli sunna duniya wannan ba zai yi ba aikin ka kai ta bayanin mecece sunna mecece hanya manzo shine aikin ka da annabi ya ce ya saki sabanin kuma ya meye mafita sai annabi ya ce to in wannan sabani ya faru abin da nake so fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin mahdi na hore ku da sunna ta ku rike ta gam da ta wannan khalifofi shiryayyu masu shiryawa annabi ya ce wa iyyakum min muhdathatil umur a ku kashedin ku da fararen al'amura ashe kaga annabi ya faɗi wannan abu sai ya faru sai ya faru bid'o'i da kirkire-kirkire da sunan addini daban-daban sai ya faru amma mai mafita ku rike sunna ta annabi ya ce fa inna kullu bid'atin dalala duk bid'a fata ce ba wata bid'a da zaka ce hasana kyakkyawa babu ita hadisin Aisha uwar mu'mine kullu ana karanta mana shi mun haddace shi tun arba'una nawawi annabi ke gaya mata man ahadasa fi abnina hadha ma Saminu minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin addinin nan namu da babu shi an mayar masa Allah ba zai karba ba ba za ka zo ka wata ibada ka yanka sa ka waye ka tara mutane ka ce kai wai kai yi kake saboda san manzo to ka fi su abubakar san manzo da suka gama Habbai? yau na ji wani an sa shi a rediyo yana cewa wai su abin da ya sa ba su maulidi ba saboda lokacin sun shagaltu da fama da yanayin su ba lokaci jihadi suke da me mu zumun natsu ba mu da abin yi shi yasa yanzu mu muke maudi dan Allah ba ka da abin yi ba za ka tsaka suna ba askar da annabi ya kwana na safe na maraice kana yin su sallolin nan biyar kana suka lokaci cikin jama'a ba za ka gaya mutane a wai yanzu su lokacin abin da yasa ba su yi ba kenan su akwai fama a gaban su to mu yanzu ba faman Eh, yanzu dan Allah nan hujjar ce da hankali zai kama to mu ji abin da dai annabi ya faɗi sannan ga waccan hadisi kullu bid'atin dalala dukkan su hujjoji ne lokacin wata rana wato imamu malik imamu darul hijira yake cewa duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin musulunci na bid'a yana ganin kyakkyawa ne to abin da yake riyawa manzo sallallahu ya ya ha'inci risala ya ha'inci manzancin da aka aiko shi da shi wato duk wanda ya kirkiri abin da annabi bai ba sahabbai ba su ba shi yake ganin addini ne to akwai alamar ya to kamar yana kwashinin din manzo ne annabi fa bai cika addini ba ni yanzu mu muka kirkiro kaza muka kara ya cika imam malik bai tsaya na hidda ya kafa hujja da ayan nan ya ce, domin ga abin da Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku sannan kuma wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'mata na uku wa raditu lakum al-islam dina na da muku da musulunci ya zama shine addini tabbatacce yardaje wanda an fare an kare shi an yi closing ba wani abu da za ka zo ka ƙara kamar nambobin nan ne da za a baka na shigar da abin nan ɗinka receipt ɗinka wato abin nan ɗinka mai ake kira shi kati za ka shigar ko wani abu digital ko za ka je atm daga iya wannan ka je ka ƙara ɗaya ka ga allah za ta karɓa bankin zai karɓa yakin zai karɓa a baka kuɗi ko kuma zai kuɗin ka za su shiga ka je ka buga waya to dan allah ɗan adam ya tsara abu yadda ya tsara ya ce haka zai yi sannan kuma shi allah ya tsara addinin shi ya ce ya cika hidamdam ya cika cif-cif din ni'ima ta cika alheri ya cika ba ƙari sai a yau rana tsaka shekara ta tara, wani ya zo mana da wani abin da shi annabi bai da sahabansa sannan ko mu karba wannan malami da naji na cewa duk duniya ana maulidi sai wasu mutane yan kaɗan? nadir waya da cewa nadiru la yuqasu alai wasu yan kaɗan waya ga maka yan kaɗan waya kai ka san yau ahli sunna na duniya ha kawai dan kai kana abu ba daidai kuma sai ka ɗauka mutane suna yi wai-wai kowa ma duk duniya shi ake duniya wacce duniyar duniyar bid'a kuma kaddara ma duk duniya ake in bai dace da daidai ba sai ka dogara da yawa ka je ka yi yawa ne hujja bayan abinda Allah kulle yake su kan yawa aktsaruhum la aktsaruhum la ya'lam aktsaruhum haba ɗan uwa ya kamata mu gane tunda yadda addinin muna suna da wai sai ai hudu ba irin wannan wani ya tashi na ta wannan tsokana ce wai ba daidai bane bai kamata a rika magana ka mai ɓanna yana magana shi a duba a rediyo a sai kuma ba za a yi bayanin gaske kuma ba za a ga mutane shi ba daidai yake ba kuma ƙasa ce ta yanci ko ya faɗa abin da ya ga dama sai malaman suna su ja baki su sini saboda me saboda ana kai kar a ce kai ka cika zafi me zafi ayar imamu mali ya ce duk wanda ya ya zargi manzo bai isa da saƙo duk wanda ya ƙara wani abu ya kawo wannan aya ya jire ya ce fa malam ya kun ma izin dinan la ya kunu yawma dina duk abin da bai zama addini ba zamanin manzo wallahi a yau ba zai zama addini ba mun kuma ba za mu yi ba saboda haka ba sunna bace ba addini bane ba kuma shine san manzo ba saboda haka ya yan uwa shi dai maulidi shari'a ta hana dan ba addini bane saboda dalilan da muka faɗi din a baya ba sunna bace ta manzo ba sunna ce ta khalifofi ba sannan ga hadisin can da muka ji sannan suna kawo su rudu abin da ake ce ma shubha suna da yawa shubohin da ka san yanzu yadda ake yada sunna ta talabijin ta intanet ta whatsapp da waye ita ma bid'a haka ake yada ta haka kafirci ne da duk ake yada mutunci haka ake yada kafirci ya rage naka kai ka zaɓi na zaɓe to akwai shubuhohi da suke rubutawa da yawa kaɗan daga ciki nan zan faɗa mana guda uku na farko suna kafa hujja da magana Umar lokacin tarawihi, ko yau wannan sai da ya magana tarawihi? wai tarawihi Umar ɗaya ya lokacin shi ya haɗa mutane kan limami guda da ya zo ya gani ya ji daɗi ya ce ne matul bid'atu hadhihi madalla da wannan bid'a me ce ce bid'a tarawihi ce bid'a wannan luga yake nufi Umar saboda me tun zamanin annabi aka fara tarawihi ya fito ya wuce aka bishi, ya sake aka bi shi sun ce so uku sun ce so hudu sannan ya daina fitowa saboda kar a wajabta ma al'umma kadai to annabi ya wafati zamanin Umar akwai wani abu kuma da za a sake fitowa na wahayi a wajabta dama dan ka waje yanzu ya wuce shikenan ku zo ku taru liman ɗaya ai sallah maimakon can liman can liman iya abinda Umar yake nan sai kafa hujja da wannan saboda haka abin Umar yi ba bid'a bace a daina kafa hujja da wannan ko da ya faɗi kalmar bid'a bid'a ta wato lugha kenan abu na biyu suna dawar cewa ai suna yi ne don girmama manzo to girmama manzo ɗan uwa sai ka girmama shi da me da abin da bai ba bayan kana challenges ɗinsa bai cika addini ke za ka cika shi hmm? ai girmama manzo shine yi masa ɗa'a da yin abin da ya umarni a yi da nisantar abin da ya hana da ƙaunarsa har cikin ƙoƙon zuci kuma da bin wannan suna tashi domin me ai ya uwa wannan shine abin da sahabbai suka shi yasa suka sami yardar Allah kuma suka sami yardar manzo saboda me tsananin bin abin da yace su da kuma tsananin nisanta abin da ya hale su to amma mu yau sai suka ce a wai yin maulidin shine ke nuna girmama manzo da san manzo wannan ya saba yan uwa bid'a ce shi maulidi ba shine tunawa da annabi wannan ba shi ke nuna san shi ba ainihin bin sunna shi sau da kafa shine girmama shi shine kuma ƙaunar shi shi yasa wani sahabi mai suna Urwa bin Mas'ud yake gaya ma ya yace kai ya ku wannan mutane na Quraysh ku sani wace wallahi laqad wa ala alal muluk na je wurin sarakuna daban-daban ya rantse masu yace na je wurin sarkin Kaisara na je wurin na Kisra na je wurin Najashi duka yace ban ga mutanen da jama'a shi suke girmama shi a matsayin shugaba ba kamar da sahabai suke girmama manzo ban gani ba duk abin da yake masa na a rankwafa a zube masa a waye irin na sarautar nan ya ce wannan duk ba shi ba ne yadda ya ga sahabai suke girmama manzo to dan Allah nan girmama duk da lokacin da suke tare da shi in sai suka manta da abu ɗaya shine tana da ranar haihuwarsa a tare a tana duk sanda suke mashi ka duba yadda suka ba da jininsu da dukiyarsu da komansu da lokacinsu suka yi hijira suka bi shi a can ma ba su bar shi ba har ya koma ga mahalicci amma wai ba su wannan abu sai yanzu ne kai za ka zo ka ce kai kana din girma manzo kenan su ba su girma manzo ba abu na uku da suke kawo shubha suna cewa wai suna yi ne saboda yin yana motso da san manzo eh yunabbi'u an mahabbatihi wai yana motso da san manzo motsa ta zina ɗazu zina ji yana son ya bege yana so bege bege su su su wancan sabon har kafi su begen manzo hmm? wanda cikin sa akwai wanda Allah ya kira shi yace shi abokin manzo ne iz yaqulu li sahibihi la tahzan Allah ma'ana to duk sanda abokar ke ma manzo shi bai wannan begen ba sai kai yanzu zaka zo ka hada da yara ana tsalla ana ihu ana bin titina abin bakin ciki ka kaddara shi akwai ya inda shi a suka sa gaba to kai kuma dan uwa da muke jawo ka gane suna sai ka je ka mara musu baya wai ka rika biye musu da a ci gaba da wannan abu don wanda zaka ce sufi ne sufa iri iri ne in sufanci na gudun duniya ne sai ka ce madalla da shi idan sufanci na kokarin bauta Allah ne da zikiri da waye sai ka ce madalla amma abin da zaka ƙirƙiro na bid'a shi'a ka kwaso ka yafa ma kanka ka mara musu baya ka tallafa ma shi'a ka buɗa mata kofar yaɗuwa da bazuwa cikin matasa wannan muyi hattara ina gaya ma 'yan uwanmu ne abokan zamanmu su ji tsoron Allah su jingina maulidi su daina shi domin nan suke samun kafa suna sadaduwa suna shigowa abin da zan kulle da shi shine kaɗan daga cikin malamai wannan ga ɗaliban ilimi masu karatu don ku koma ku karanta ku daina cewa wai ana hudu ba ana tsokanar wasu to in tsokanan ne sai mu ji suwa suka fara tsokana ibnu taymiya yau ya bar duniya sama da shekara bakwai. cikin littafin shi zuwa da mustaqim ka je ka duba dama gaba ɗaya shi ne akan yadda za a saba ma yahudu da nasara da koyi da su shi kuma maulidi yana cikin koyi da nasara ya je bayani ka je ka duba littafin shi Haka nan akwai babban malami imamu sha'ibi mai littafin itisam ba maliki ne shi ma cikin littafin shi dogon bayani a littafin dama shi ne akan bid'a ka je ka ga yadda ya maulidi kasa kasa na uku shine ibn al-hajj cikin littafin shi almadakal shi ma ba maliki ne haka yanka je za ka ga yadda yamma maulidi sannan akwai tajuddin adil bin umar allahami shi ma ba maliki ne shi littafi ma ya rubuta mai cin gashin kanshi kadai akan maulidi in an magana sai ka ji mutum ya ce shi ba maliki ne Duk ga malaman malikiya sun ma maulidi kasa kasa sannan kai kana nan kana da'awar malikanci sannan kana maulidi sannan akwai shi muhammad bashir wato asahsawani a sahsahwani alhindi mutumin hindi ne can bangaren asia kenan shi ma haka nan ya yi magana akan maulidi ya wallafa littafi a kai yana bayani sunan littafin siyanatul insan sannan sai muhammad rida eh, rashid rida sananne ne shi ma haka nan ya yi risala mai cin gashin kanta kan maulidi ka je ka karanta sannan akwai shi muhammad bin ibrahim ali sheikh allafa fihi risalata mustaqilla shi ma ya wallafa risala wato bincike kan maulidi mai cin gashin kansa don ya bayani menene maulidi da makamantansu har yau kuma ba a daina rubutu akan bida'ar maulidi ba ba a daina bayani a kai ba sannan wani ya fito ya ce wai wanda ba su shi yan kaɗan ne yanzu ko jama'a da suke nan cikin masallacin nan da waje ka kalle su ka ce yan ne ka ce yan kaɗan ne masallatai irin wannan irin wannan a garin Kano kaɗai ka tafi Kaduna ka Zariya na Sanna duk ka tattara su ce ‘yan kaɗan ne sannan ka faɗaɗa abin ka bar Najeriya ka tafi duk ƙasashe inda ahli sunna suke wanda ba sa maulidi sannan wani ya fito cewa ‘yan kaɗan ne za a ruɗi mutane da yawa ko ka ƙaddara kowa ma yana yin maulidi ya kamata kai ka tattara ka bar shi tun da wancan ƙorunar farko ba su yi shi ba manyan sabanna duk da suka kare da tabi'ai su imam da suka zo sun faɗa da shi sai kai ba su ma san sunan wasu ma ba su ma san sunan aishin ba sai daga baya karni na hudu shekara bayan karni ɗari shekara ɗari hudu kenan ba tarihin zamu mai yana da faɗi ku je ku karanta ya ƴan uwa abin da muke magana kullum mu taimaki kanmu da kanmu mu tsaya kan gaskiya in an zo an bayani akan kwaya ka ji daɗi shan kwaya bai da kyau haramu ne kai nan aka taɓo maka yi maka daɗi ko mutum ya mutu yana shan kwayan ba halatta ce ba ya mutu da imani da suna aljanna za shi wata amma ka mutu kana kana tuhumar annabi yayi rage cikin addini kana bid'a akwai haɗari ta tare da kai wajen shiga aljanna sai mutum ya zo a hudu ba a kan abin da ya shafi kasuwanci ba daidai ba ya ce mashi daɗi duk abin da ake yau na wa'azi sai ka ce ma amma da an taɓo janibin aƙida janibin bin sunna sai ka ce yau eh, an taɓo abin da bai dace ba to kai ma ka gyara imanin ka dan uwa Allah ya mana jagora Allah ya tabbatar da gadigan Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allahumma izil islamu muslimin wa azil shirku wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin Allah ka taimaki wannan addini ka taimaki masu taimakon sa ka taimaki shugabannin mu gaban kasan mu Allah ka kara masa lafiya ka bashi mashawarta na gari, Allah ka kama hannunsa Allah ka kare shi daga sharrin masu sharri Allah ka kare wannan al'umma ta manzo daga sharrin masu sharri na cikin gida da na waje rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله